Karfe daya na dare Asad ya shigo ɗakin Nabila ya iske ta tana ta shirara bacci ta barraji a tsakiyar bed. Gefen bed ɗin ya zauna tare da zuba mata idanu yana kare mata kallo a ransa ya ce Allah ya miki baiwa Nabila dole a yi yunkurin yi miki faɗi. Hannu ya ɗaga sama tare da furta Allah ya taimake ni. Allah ya taimake ni da tuni sun cuce ni gashin ta ya shafa a hankali. Nabila ta farka daga bacci amma tunda ta ji kamshin Asad ta gane shi ne sai ta shiru kamar mai bacci a hankali ta fara maganganu irin magana take yi da aljanu a cikin baccinta. Ta ce baiwar Allah Nabila ki kwantar da hankalinki matuƙar mijinki ya miki kishiya sai mun sake batar da shi ‘yan uwansa sun kai shi Kaduna ya ɓace a daji mu idan muka tashi batar da shi karo na biyu Ethiopia za mu yi da shi ido asad ya tsaro ya gano da Nabila ce wai dan ta ba shi tsoro ya fasa aure Nabila tana juya kanta dama da hagu mafarki ya kai mafarki ta ce ku yi hakuri na san mijina kishiya Allah ne ya ce a yi zan ɗauki kaddara don Allah kar ku ɓatar da shi a Ethiopia. Murya ta canja ta tsofaffi tsofaffin aljanu tare da furta. Ba za mu bari ba muna kallo ai miki kishiya za mu yi maganin shi ki ba mu dama mu zuba mishi kwanan Samira ta cin abinci a set guda a cikin shi. Nabila ta sake canja murya tare da furta. A'a Samira ta yi girma so kuke a ce ciki ne da shi ina laifin ku zuba masa kwano ɗan china set guda ko ku sa shi kwandon tace taliya a ciki ku dinga tace hanjin shi babba da ƙarami kullum can can ta canja murya tsofaffi ta ce a zuba masa farantin tangaran a sa dariya kawai ya saki ya sake gano ƙarya nabila duk da dariyar da ya yi bata farka ba sai ma cewa ta yi kar ku cutar da mijina please ita yarinyar ɗaya da yake so ku kifawa shegiya ƙwarya a cikinta ta zama kamar kwaɗuwa ko idan ya aure ta kuma yar da ita sauri ta dinga galla masa cizo kawai saman bedin asad ya haura tsoro ya kama nabila gaba ɗaya ta fara ɓari kwanciya ya yi a gefenta ita kuma tana ƙoƙarin buɗe ido kwanciya ya gefenta nan ta ji gabanta ya sake faduwa asad yana kashe mata jiki hannunsa da ya ta ji ya aza a saman wuyanta da sauri ta bude ido tare da tsala ihu mara ƙarfi irin ta farka a bacci wai blanket ya jawo tare da lullube su shi da nabila kuka ta saki mai ƙarfi tunaninta wani abu zai mata ya ce ki kwantar da hankalinki asar ya furta nabila cikin kuka ta ce ni ka tafi ɗakinka allah ni ba zan iya bacci da kai ba ya ce ni zan iya asar ya furta tare da rungume ta ta baya ka je ka rungume sabuwa amaryarka ba ni ba kuma in dai ta sake ta zo gidan nan wallahi sai na sauya mata kamanni Damunsa ta yi da masifa a kan amarya miƙewa waye tare da furta. A kan ki zagi burin raina amaryata, gwara na bar miki ɗakin, ta ce eje eh, kaɗan, gobe zan je zance, wani sako za ki bata. Nabila ta ce idan ka je zance ka ce sai na ci ubanta. bedirin ɗinsa ya koma yana tunanin yadda Nabila ta birkice gaba ɗaya akan ya ce zai ƙara aure. kuma ta ce ba ta kishi to me ke damunta washe gari da safe karfe sha ɗaya na safe nabila ta haɗe cikin ƙananan kaya wando tight da wata riga mai raga-raga ta yi kyau sosai surarta ta fito daga rum ɗinta ta fito za ta sauka ƙasa asad shi ma ya fito cikin wani gajeren wando fari ko riga babu a jikin shi Fresh Milk ta gani a hannunsa baki Nabila ta buɗe za ta gaida shi. Tana buɗe baki ya zuba mata Fresh Milk ɗin a baki tare da dafe kanta da hannun shi. Yana yana ta tana kwankwaɗewa sai da ta sha da yawa ya ɗauke a barsa shi ma yana sha. Ina za ka fita ka idan idan Nazi'a tana falo fa. Murmushi ya sa da ya ce tana makaranta fa na sa a kai ta. ai mata intabiyu da komai aha nabila ta farta tana kare wandon asar kallo ya dame shi ya dame shi nabila ta ce dan allah ka je ka saka kaya abu bakin gani kallonta ya yi tare da ɗage mata gira ɗaya a saman kujera ya baje. Nabila tana gefen shi kafa yasa yana shafa yana shafa mata kafa hankali. Ni Allah ka takura min. yana latsa waya ya zuƙi madararsa ko kula ta bai ba ya minke sosai a kujera har da dawo da kafarsa a saman cinyarta harara nabila ta watsa mishi kafarsa ya daga tare da ɗaura a kan fuskar nabila ta sa hannu ta cire babban yatsan kafarsa ya sake ɗaurawa a saman lips ɗinta shagaba ta fara yi ya takura mata tana buɗe baki ya sa yatsan ciki cizonsa ta yi ba shiri ya janye kafarsa. Iyo da zage-zage suka ji a cikin gidan gaba ɗaya ana ta yaniya, Asad ya ce lafiya na ji hayaniya. na miƙewa ta yi ta leƙa kamfan ma'aikatan gidan tango an tara su waje ɗaya. Security suna ta caje su tare da zazzage kayan kowa da ke ɗakin ɗakin kwanansu. Ana neman takardun da Nabila ta kwashe. Ɗaki-ɗaki ake sacin Nabila ta dawo tare da bawa Asad labarin abin da ake nema, amma bata sanar masa suna wajenta ba. Shigo ta ta koma wajen da ake abin tana kallo, har aka gama sacin ba a gani ba, kanyan gidan Sindiya ta koma aka fara sacin komai na ankul shi ma ba a samu ba, a wajensa ba, haka Silvesta da dami. ya ce har ita ba a samu ba fat ɗin da aka taho wasu security da wasu 'yan aiki tare da su cici ba magana ba komai suka fara bincike ko'ina suna zage-zage ba ga komai ba dole a kakwara. tare da farin fat ɗin suna tafiya na nabila ta kyalkyale da dariya asad ya ce lafiya ba komai ta furta tare da ɗan jan hannunsa ta ce zo mu je ka gani Binta ya zuwa bedroom ɗinta katifa ta buɗe bedsheet ɗin sai ga yanka katuwa a katifar. Cikin yankar ta sa hannu tare da zarar takardun ta ce ka gani ni na kwaso su na ɓoye. Asad ya ce katifar kika yanka da wuka kenan kin yi dabara kin ga ba wanda zai gani. Takardun ya duba ya ga duk kayan ne da ya mutu ya bari. Murna ya ce good maida suke ɓoye nabila ta maida su ta adana sannan ta ba sa da labarin komai yadda ta samu takardun ya ji daɗi kuma ya jinjina mata kamar yadda ya faɗa ƙarfe biyar daidai nabila ta sha wata doguwar riga ta ƙasar yar ƙasar ƙatar ruwan toka ta ja adon golden ta yi kyau ba kaɗan ba ta yafa ɗan gyalar rigar sai walwali take zubawa da shiƙi takalmi ta sa mai shegen tsayi golden da jakarsa kai ka rantsi balarabiya ce asar kam ƙananan kaya ya sa ya wandonsa crazy silver kolo da rigarsa milki ta ma crazy ko'ina a farfashe take sai kayi zaton tsohuwa ce amma duk wanda ya ganta ya san wanka ne kawai ba ƙaramin kyau ya tsula ba ga agogonsa kalar wandon shi haka takalmin sama a falo ya iske nabila tana jiransa kallon ta yi kamar zai cinye ta ta gama haɗuwa wankan ya dire ya diri wayarsa ya gyara ya shiga kashe ta da hotuna zafafa ya koma yana mata bidiyo yana suwa ya ɗaura hannunsa saman kafaɗinta ya manna ta a jikin shi fuskar sai manna a jikin tata ya shiga yi musu salfi suna haka sai ga silvester ya shigo wajen wajen kawarsa nabila A ya wani haɗe rai yana kallon masa kwalliyar mata a banza waya nabila ta mika silvester tare da cewa yi mana hoto silvester yana jin haushi ya dinga ɗaukan asad da nabila hotuna kala uku ya musu ya mika mata wayar cikin fushi ya bar fatin yana sake cewa sake a ransa ya zai rasa ya ta yaya zai bi ya raba Asad da Nabila. Shi kuwa Asad hips ɗin Nabila ya wani rungume tare da gyara mata mayafinta da kansa ya ce maje. Aka suka fito kwamfon ɗin 'yan aiki sai kallonsa ake yi sun burge. Koyi titi da za ta shiga mota ta hango su sai da ta ji sun yi ƙarshe haɗuwa. Dami kuwa tana waya. Wata sansan da ta saki baki tana kallon kyau da yayu ba wuce da ke jikin windo ɗin bedroom ɗinsa sai da ya sake miko dogon yanshi sylvester kan haushi naushi ya kaiwa iska lokacin zai shiga motarsa gaban mota Hassan ya buɗe wa Nabila ta shiga sannan ya rufe tare da zagawa ya shiga mazaunin direba suka fita fitar su ke da wuya wani matashi shekarunsu ɗaya da Asad abokinsa ne duk a Jos ba shi da abokin da ya wuce Sufiyan. Sufiyan da mai kuɗi ne shi ma ba laifi kuma lakcara ne ya taɓa aure matarsa ta rasu wajen haihuwa ya ba ta haihu bata haihu ba ta mutu da cikin gaba ɗaya shine wanda Asad ya bashi Nazi'a ya kai ta makaranta ya yi mata duk abin da ya dace sai da ya gama mata komai sannan ya dawo da Nazi'a gida ganin ba kowa a fat ɗinsu ta san lallai sun fita tunda Nabila ta faɗa mata za su je unguwa shi ko Sufiyan gida ya wuce abin shi wanka Nazi'a ta ci abinci sannan ta koma ɗakinta. tare da saki ɗaya tana ta kallon katun amma kekiyar plasma tv ɗin da ke rom ɗin asad kuwa tsohuwar unguwarsu ya kai nabila bata manta unguwar ba kasancewar tana nan yanda take sai canji da aka ɗan samu na sababbin gine-gine da wasu gidajen da aka canja musu fasali yanda gidansu asad yake a baya haka yake sai tsufa da ya tare da komawa tsohon yayi baki nabila ta buɗe ta ce na tuna unguwar nan ai na faɗa maka mun taɓa zama a jos to a nan ƙofar gidan aka, aka soyi mun fyaɗe wallahi wani ya taimake ni kamar ma sunan ku iri ɗaya da ya ci min lokacin da ya kai ni gidanmu da ke tasha allah ku kuna kama na kalle shi sau ɗaya amma fa kamar ma ya fi ka kyau murmushi a ya kawai ya ja mota suka ƙara gaba tasha ya kai nabila tsohon gidansu da suka taɓa haya wanda a yanzu an mai da shi kango Nabila ta bude baki ta ce tsohuwar unguwar mu ce wallahi ga inda abu yake zama a majalisa kai Allah sarki duniya A nan Jos fa ɗan gada-gada ake kiran Abba. Asad ya gama tabbatarwa Nabila ce wacce ya taimakawa ya ce ko yarinya to ni ne wanda na taimake ki za a miki fyaɗe. Ni ne Asad ɗin wallahi kuma ke ce wacce nake ta nema dama. Asad yana jira ya ji Nabila ta ce tana son shi ko ya ga alamar jin daɗi a fuskarta sai ya ga akasin haka. Fuska ta murtuke tare da furta. to an gode da taimako. A hankali ya furta I love you Nabila. Nabila baki ta tabi ta ce kake son dai yarinyar da ka taimakawa amma ba ni ba. Yanzu da ce yarinyar da ka taimakawa ba ni ba ce da tuni ka koma wajenta ka auro min ita. Ita ce zaɓinka to ni ba na son ka ka mai da ni gida kuma yau ehe kai da ka ce ita ce burin ranka. wato ni ba ni kake so ba to ai kuwa ni ba abin da ya dame ni Asad ya ce tab abin da zaki ce min kenan wallahi baki isa ba sai kin so ni dole kuma ni bari ki jin fada miki na fa gaji da jiranki yau sai kin bani na, ba zan iya jira ba na gaji tunda ba kya so na ki ji, amma ni ina son ki kuma ni na zaki ki bani ba ruwana da wani son ki ko ki so ne ko kar ki so ni wannan ke dama nabila ta ce sai ka kwata mu gani ban yi niyya ba ba na so kuma idan ka matsa min sai na fita daga motarka kuma idan na ga dama na bar jos gaba ɗaya oke to fita ki tafi na gani idan kin isa murfin mota nabila ta balle ta fita ta yi ta Asad yana kallon ta cike da mamaki. Takaici ya sa shi ma ya yi zuciya tare da fuskar motarsa zuwa gida. Yana tafiya Nabila ta ce wa wayo kaga mara mutunci ya tafi kuwa wallahi ashe da gaske yake yi yanzu idan na tafi ina zan je asiri na ya rufu in ci in sha saka sutura ta alfarma ga san Asad ya gama ga zaman bargo ai Nabila ta ce ina ga inda zan ci shin zan ga kuwa inda zan ci shinkafan ƙoshi in yi abin da nake so ba inda zani.